hijirar manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa madinatul munawwara wanda ya daidai da tsaya ga watan sha ɗaya a shekara ta 2019 miladiya wato haihuwar annabi isa alaihi salam za mu fara karatun wannan littafi duk da dai a majalis ɗin da yi waɗanda suka gabata mun ɗan yi tsokaci ne akan abin da ya shafi mukaddima na sahihul bukhari can kwanaki da manhajin da ya bi wajen rubuta littafin da dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi nasa sannan muka yi bayani akan tarjamarsa a yau kuma da yaddan Allah za mu fara da farkon babban littafi wato aljami'u sahih wato sahihul bukhari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma abin da za mu faɗa albarka kafin mai wa ya karanta shi bangaren abin da ya shafi fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bangarori kusan guda takwas zuwa tara wanda zai fassara dukkan wani hadisi inda zai ba shi haƙƙinsa ya gamata ya dinga tsokaci a kansu na farko bayani akan isnad na kowane hadisi wato rijal nasa bayani akan isnad na kowane hadisi rijal na waɗannan na wannan hadisi tun daga sunayensu cikakke da garuruwansu da ansab nasu misali al-khuzai al-qurashi da sauransu wannan duka dole ne ya ba kowane isnadi hakkinsa da garuruwan da suka rayu da garuruwan da suka mutu sai bangare na biyu shine abin da ya shafi ɓangaren luga wato ma'amil mufradat kowane hadisi ya gamata mutum ya fassara ɗaiɗaikun kalmominsa masu wahala wanda tsira ta sanadiyar sa insha Allah ta'ala hadisi zai fito karara a gane sa sai abu na biyu shine ya gamata ya bayanin musabaka na hadisin da wannan babi karkashin kowane babi kamar yadda malamai suke cewa fiqhul al-imam al-bukhari fi tabwidi idan kana son ka san fiqhul al-imam al-bukhari wato ka lura da ba abwab na babin kowane babi na karkashin littafin sa da hadisin da yake kawowa da sanadiyan haka ne zaka ga al-imam al-bukhari ya maimaita hadisai sosai ba komai ba kuma saboda istinbatin ahkamul fiqhiyya na waɗannan hadisan shi yasa suke cewa fiqhul imam bukhari fi tabwidi to abu na hudu kenan dole ya kasance kowane hadisi ke kokarin sanin musabakar sa da wannan baji sannan abu na biyar bayanin abin da ya shafi nahwu na kalmomi da suke bukata a yi bayanin nahawun su sai a bangare na shida shine abin da ya shafi bayanin sab akwai wasu jumali wanda ya gamata mutum nahiyar safiya sai ya yi cikakken bayani a kansu kai bangare na na bakwai shine abin da ya shafi sharhin shi hadisi dole ne mutum yake kyawun shari'a kan kowane hadisi da risalan da yake isarwa zuwa ga al'umma sannan bangare na takwas ya istinbat istinbat a hakamin fikiya a kashin kowane hadisi ya gamata mutum ya kokarin fidda fa'idori na cikin kamar yadda shek Salih Al-Usaimin da dama za ku ga yana wannan isharan na kan cewa musamman mutane sun ci fa'idanta da fa'idori na hadisi cikin hadisi haka kuma da ayoyi misali istin su rahita wannan musamman ga magarin mutane wasu bangarori za ku ga sai ɗaliban ilimi abin da ya shafi isnad na mutai bayani da sauransu to waɗannan bangarorin saboda yanayin girman littafin da kuma kwanaki ba su da yawa gaba ɗaya yanzu a za mu yi kokari mu ɗan yi tsokaci amma kaɗan kaɗan a waɗannan ɓangarorin da yadda karatun zai tafi eh, insha Allah ta'ala musamman dai ɓangaren da za mu fi tarkizi a ɓangaren kila a sani da yadda mutum zai koyi eh, gane ruwa misali tana ganin rawi ta san shi wane ne mai karfi ne mara karfi da sauransu fika ne ba fika ba mai rauni ne eh, da ɓangaren abin da ya shafi sharhin matani na hadisi da istinbatul ahkam waɗannan ɓangarori za mu shi ba da ƙarfi a kan su insha Allah ta'ala sauran ma za mu dinga tsokaci amma ba za mu wasu ba saboda yanayin lokaci da kuma girman littafin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sanya ya zama na makaburi gare shi na wane ne zai karanta shi wanda zai karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب بدء الوحي باب الأول باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه آه، طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا صار لساتي كده الله yake cewa bismillahir rahmanir rahim wato da suna Allah mai rahama mai rahama mai jin kai ko mai sadar da sa ga mutum malamai sun yi bayani suka ce menene ya sa al-imamu al-bukhari ya fara littafin sa da basmala suka ce shine iktida'an bi kitabillah azza wa jalla domin koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda za mu gani hadisi na uku farkon abin da aka fara yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi shine ikra bismi rabbika alladhi khalaq wato kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta kun da sunan ubangijinka da shi yasa shi ma Imam Bukhari da yazo fara littafin sai ya fara da basmala koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan haka koyi da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gani shi ma nan gaba wasu da annabi ya rubuta ma sarakuna na lokacinsa wanda suka yi rayuwa da shi wanda ba su musulunci ba kamar yadda za mu gani a fista ko tarihi ko labari na jirafa harikin abu ya fara ne da basmala kamar yadda za mu gani a surar fadidiyya hadisin suhail ibn am kun ga waɗannan gabaki ɗaya za mu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana farawa da basmala to shi yasa al-imam bukhari ya fara littafin sa da basmala akwai akwai wasu hadisai wanda shirin na mutum bulogul mara da wasu littattafai irin su alfiya su ibn malik da su shatubiya matsayi ishara zuwa gare su hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu amrin bi bali la yubda fihi bi bismillah fa huwa dukkan wani al'amari wanda yake mai kima mai daraja idan ba fara shi da sunan Allah ba fa huwa afdaru to ne yantaccen daraja ne da albarka wannan hadisi bil asati shadid sai dai kai hadisi wannan hadisin malamai sun raunana shi saboda cikin sanadinsa akwai ƙurratu ibn abdurrahman qurratu ibn abdurrahman ya karbo daga abu salama shi kuma daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu babban malami na wanda ya rubuce rubuce musamman ta abin da ya shafi ilal da sauransu alimamin imam zailai mai raya yake cewa littafin da ya rubuta fi takriji a wal asa alwarida warida kashaf yi lokaci a can wannan hadisi kullu amrin bi balin la fi bismillah fa huwa abtaru yake cewa wannan hadisi bai inganta ba ah, sabida ne sabida qurratu ibn abdurrahman mai rauni ne daga cikin waɗanda suka rauna nashi akwai abu hatim sannan akwai al-imam da sauransu akwai hadisi na biyu hadisin ya zo da lafza da dama sannan kuma da turuk hanyoyi da dama akwai lafazin da ya zo da shi kullu amrin dibarin la yubda fihi bi hamdillah wa huwa akthar dukkan wani al'amari mai girma idan ba fara shi da godiya Allah ba to mai yankakken daraja ne ko albarka wannan wasu malamai sun hassana shi wasu malamai sun hassana wannan hadisin da wancan lafazin kullu khutbatin laysa fiha ash-shahada fa hiya kal yad jasma sahiya ta da jazma shi ma wancan wasu sun inganta wancan sanadin wancan hadisin wato lafazin da ya zo kullu khutbatin alaysa fiha ashhara fiya fi al-yad sun hassana shi amma wannan na farko na basmala babu gaskiya da jumhurin magabata duka sun raunana shi imamu zai ya yi cikakken bayani a kansu akwai kuma tawagayu na malamai dukkan hadisin da turuk nasa da lafuzan sa ga ne sun raunana shi hatta na bihamdillah din da kullu khutbatin laysa fiha ash-shahada fiha kalimatun jazma wasu gabaki baki hadisan gaba daya sun yi waje da su wato sun raunana su to dalilin da yasa Imam al-Bukhari shi yasa malamai suke cewa mu je ma a ce waɗannan hadisan tun da ba su inganta ba amma ai aya gashi ta zo Allah subhanahu wataala abin da ya fara saukarwa shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa sannan bayan haka annabi ya kasance dukan rasail da yake tura yana farawa da basmala da haka imamu bukhari sai amin kikkiawar da su ya yi abin nan koyi da littafin Allah da kuma sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. magana na zuwa malamai sai me yasa al-Imam al-Bukhari da ya khutuba ba a littafin su wato muqaddima gabatarwa misali inda alhamdulillah da sauransu a yi shahara sannan kuma baya ya yi kalmatu shahara kuma ya faɗi dalilin da ya sa ya wallafa wannan littafi malamai sun yi maganganu da dama na farko suka ce dalilin da ya sa da yi wannan ba a ne ya yi mukaddiman da kuma shahara da sauransu a cikin zuciyarsa amma a rubuce ne bai rubuta ba wannan kuma da dama daga cikin magabata haka suka yi in banda kaɗan daga ciyar ire-iren su al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala wanda shi ya yi mukaddimar littafin sa da sauransu a dalilin farko kenan sai na biyu suka ce a wannan kuma na farko suka ce ai misali za mu ɗau al-imamu ahmad bin hanbal al-khatib ya rawaito yake cewa ba zai rubuta hadisi ba a cikin musulun nasa ba ce yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka hadisin da zai rubuta amma kuma ba ma ganin wannan salati suka ce me yasa Imam Ahmad bai yi ba suka ce shine yayi a zuciya idan yace zai rubuta wannan zai kara ma littafin girma yaga la da'iya babu babu bukatu a ce sai ya rubuta to sai dalili na hira suka ce Al-Imam Bukhari bai yi muqaddima ba suka ce wasu ce yayi muqaddima amma wanda suka ruwaito nusa kan a Bukhari sai suka ce wannan muqaddima amma wannan kawai da'if ya ne da dama ba su karfafa wannan zance ba sai dalili na uku suka ce al'imamun buhari da ya fara da basnala da ya kutuwa ko da ya mukaddima ba a iya abin da ya gani shi ne wannan mukaddimar da kutuba din idan mutum zai rubuta eh, zai yi ba. to shi ne yake da bukatan sai ya yi mukaddima misali idan za ka yi mutane kutuba misali kutubar juma'a kaga nan ne sai ka yi mai inna alhamdulillah ko za ka yi kutuba na eh, ɗaura aure ko makamancin haka dai sauran abadi to shi ne sai ka yi wannan kutuban ka ce inna alhamdulillah na ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru zuwa karshe har zuwa shahada ka faɗi dalilin wannan al'amarin da za ka yi kuma to shi kuma ya ga tun da littafi zai rubuta ba dole sai ya yi wannan waɗannan su ne maganganu guda uku da malamai suka yi sun fi jayar da maganan ƙarshe ɗin nan cewa alimamu bukari yana ganin babu wani bukatuwa a kan sai ya yi kutubatul haja an gane ko shi ya sa bai zo da littafi da mukaddima kan da kutuba ba da sauransu da dalilin da ya sa ya rubuta littafi duk da dai dalilin da ya sa ya rubuta littafi a sukan da muka yi kwanaki mukaddima a can a can abin na kan mun yi lokaci dalilin da ya sa ya rubuta littafi da kwanaki da muka yi magana a can abin da shafi tarihinsa da sauransu amma dai wannan mukaddiman saboda shi yana ganin babu wata hada a ta rubuta ta shi ya sa da yi ba na sai bayan haka ya buɗe littafin su da kitabu bad'il wahi dalilin da sa ya buɗe littafi da bad'ul wahi suka ce dalilai guda biyu na farko shine domin ya nuna wa mutane cewa shi dalilin da ya yasa yake so zai rubuta wannan littafi nasa shine yana son ya tattara wahayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa zai rubuta wannan littafi domin ya tattara wahayin annabi karkashin wannan ishara ne zuwa raddi ga 'yan ƙur'aniyu da suke ganin cewa babu la da'iya wajen aiki da hadisi yani babu bukatun aiki da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa saboda alqur'ani kawai ya wadatar da cikin dalilin da suke kafa hujja da shi فدع الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أو تقراء قليلا ما تذكرون دعاء في سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون كيف أي الله تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كل abin da aka saukar zuwa ga Ubangiji, ku bibiye shi kawai, wala tattabi wa min dunihi awliya, ko ma bayan alkur'ani mai girma kada ku yi wani abu kuna masu jikin lamuran ko soyayya zuwa gare su an gane suka ce saboda haka Allah ya ce ita biyu kawai ma an zo ilai sun narwace to sai malamai su kuma rabi suka ce ai wahayi ya kasu gida biyu ma an zo ne kun min rabbi kuma alqur'ani da sunna tun bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سورة الأحزاب to saboda haka shi al-Imam al-Bukhari shi yasa ya tashi ya fara da kitabu bad'il wahyi ya nuna wa mutane cewa shi ma magana annabi wato wani bangare ne na wahayi shi kan shi wahayi in huwa illa wahyun yuha a dalili na biyu da suka suka ce da yasa ya fara littafin sa da kitabu da badul wahyi shine ishara zuwa ga tabbatar da annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. tunda annabancinsa da manzancin annabi ya tabbata ne ta hanyar wahayi ta hanyar wahayi ne manzancin annabi Muhammad ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam. kamar yadda za mu gani a hadisan da za mu karanta yake cewa babun kaifa kana badul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam babin nan zai mana bayani wai ne farkon wahayi zuwa ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance a wasu riwayoyi kawai bismillahir rahmanir rahim kaifa kana badul wahyi an gane kaifa kana badul wahyi da cira bab saboda haka duka riwayoyi guda biyu kan har wasu tsinda da su wa qawlullah azza wa jalla da fadan Allah subhanahu inna auhaina ilaika, lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh alaihi salam da annabawan da suka zo bayan wannan ayan Allah subhanahu ke yake cewa mu mun yi wahayi zuwa ya rasulullah mu mun yi wahayi zuwa gare kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh menene ake wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yayi bayani ta cikin suratul bayyina da suratul shura ma umiru illa ya'budu Allah mukhlisina lahu ad ba umurce su da komai ba sai sun su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad suna masu karkake ibadun yayin da suke bauta ma Allah kun ga abin da aka umurci annabi yayi kenan shine inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyi sannan da Allah yake cewa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan abul aliya rahimahullahu ta'ala karkashin wannan ayan yake cewa da Allah yake cewa mun shar'anta maku daga addini shar'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan abinda aka yi wasici da shi zuwa ga annabi nuh abul ali yake cewa shine ibada tare da islam to shi yasa inna auhayna ilayka mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka yi ma annabi nuhu wahayi shi kuma masa wahayi shine bauta ma Allah tare da ikhlasi wato tare da sarkake shi wajen ibada da kuma nufin shi da wannan ibadan ba tare da riya ba ko makamancin haka al-imam al-bukhari ke cewa qala haddathana al-humaydi al-humaydi ya ba mu labari abdullahi ibn zubair wa ne al-humaydi shine abdullahi ibn zubair al-makki shi dan makka ne wanda abdullahi ibn zubair kala yake cewa haddathana sufyan wannan sufyan anan shi sufyan ibn uyayna muna da sufyan guda biyu muna da sufyan as-sauri sannan muna da sufyan ibn uyayna kuma dukan su masu karfi a wajen hadisi wato jigajire ne jabal ne suka ne wajen ilimi na hadisi shi wannan sufyan ibn uyayna ya rasu shekara tana 198 kuma a lokacin da wannan abdullahi ibn zubair ya tafi أي حرام هذا كرا كرا سوى ذا ابن وينا سجان ما مشاتي يمسى مراقبة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في سوى حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد الأنصاري يا أبا kala yake cewa akbarani muhammad muhammad bin ibrahim taimi ya ba mu labari ya ba mu labari shi wannan yahya bin sa'ir al-ansari wannan sufyan dan makka ne wannan yahya bin sa'ir al-ansari shi kuma a dan madina ne kala akbarani yace muhammad bin ibrahim taimi ya ba ni labari shi wannan yahya bin sa'ir al-ansari tabi'i ne amma karami min sigari tabi'in shi wannan Muhammad bin Ibrahim Taimi yana ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma amma eh, min Ausa" shi ba karami kuma ba cikin manya ba yana cikin batasashi annahu lalle dai shi sami'a al ya ji alkamata ibn waqqas al-laysi Alkama qama bin waqqas al-laysi yaqulu yana cewa shi wannan alkama yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wasu suna sa shi daga cikin sahabbai amma dai abin da yafi inganci shi shine tabi'i amma min kibari tabi'in آه يقول أنا شاف ناس عمر ابن الخطاب ناس عمر آه الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر ألا كارا مسيدا أكن منبري ينا سوى آه، قال فنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما سأل في رادة أن سأل سبت أجريش يقول أنا سوى إنما الأعمال بالنيات للي ذكر أيك دنيا كي ثبتوا فينا بالنيات أو رواية بالنية الإمام النووي رحمه الله تعالى يكي سيواكما شيئا نية تتسي القصد وتوفد الكاو سابان وإن لسكي تيا وإذا أنت زوين صلى ويكاتي نويت صلاة الظهر على الركعات يا أربعة آه، سرا لا جهر وإن بك تسوري مع الإمام كمان <laughs> شيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى يكي تيا والنية هي القصد kudurtawa a cikin zuciya shi kenan innamal a'mal lalle ne dukkan ayyuka duniya da niyya suke tabbatuwa a wata riwaya diniya da ifrad ishara ne zuwa ga mahallin niyyar wato inda take samuwa ko take afkuwa shine zuciya zuciya shine da bin niyya yani mahallu alqalb wa innama a sannan karkashin nan innamal a'mal kafin mu ci gaba al-imam الكرماني رحمه الله تعالى يجي سوى إنما هنا للحصر الأعمال هنا جميعا المحلى بالألف واللام أما آه، وأن التركيب أقال الحفر وتويا بعد فائدة كل سوى فيندك أيوك نكا فري وتشغل سكيبا فيبدأ أيوك نصوى نكا فري وتشغل سكيبا misali kafiri ko da zai zo ya yi aiki da niyya mai kyau tunda kafiri ne ba zai samu lada a kan sama. shi ne yani ayyukan kafirai sun fita daga cikin wannan hadisi inna mana malu bin niyyat wa inna mali kulli ri'in ma kuma dukkan abin da mutum ya yi nufi shi yake samu da kulli ri'in manawa abin da ya nufi yayi niyya shi yake samu ƙarƙashin wannan gaban wasu malamai suka ce wannan jumla tana ƙarfafa jumlan farko inna mal a'malu bin niyyat dukkan ayyuka dai da niyya suke tabbatuwa yanayin niyyan mutum Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada wa inna ma lalle kuma ka sani da kullum ri'in manawa gwargwadon niyyan da kai za ka samu wannan ladan aiki shi ka suka ce yana ta wannan jumlar tana ta da inna mal kuma malamai suka fi ta fa'ida karkashin wannan da kullum ri'in manawa gwargwadon ikhlasin ka da'imin gwargwadon lalata da za ka yi don da samu a ayyukan za ta yi wa al'an mu yanzu duka mu yi tare amma ni kuma lada na ya cina kuma gashi sallah ce guda ɗaya saboda ne ikhlasi na da jin tsoron Allah kila ya fi na wannan ina fata ana tare ne to shine wa inna ma li kulli faman kanat hijratu wanda ya kasance yayi hijira a ila duniya saboda duniya da yake so yusibu halalle zai same ta lalle zai same ta au ila mar'atin ko kuma yayi jiransa ne domin wata mace yanke ruha wata yake so zai aure ta kuma lalle zai samu wannan matan da zai aura amma dai kun ga zai da ladan su kenan da ne bai yi da Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata ana tare da ni a fayye fahijiratuhu ila ma hajara ilayhi karshe dai ladan hijiran mutum tana daga abin da ya yi niyya sabida ita idan ya yi saboda Allah zai samu lada idan kuma bai yi hijiran nan saboda Allah subhanahu wata'ala ba kun ga bai da ladan wannan hijira a hijira da ake nufi a nan shine a intikal min baladin ila baladin cewa abin nan barin kasa ko gari zuwa wata wani gari ko wata kasa hijira tana zuwa da ma'anan kaurace ma ayyuka na sako amma ana ana nufin shine mutum ya yi hijira daga wuri zuwa wuri kuma mun yi bayani cewa wannan hijiran ta kasu gida biyu hijira daga gari ko ƙasa wanda akwai tsoro a ciki zuwa ƙasa wadda ko gari wanda mutum zai iya ibada ba tare da musgunawa ba kamar yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi hijira daga Makkatul Mukarrama zuwa Habasha har annabi yake ce musu fiha malikun la yuzlamu indahu ahad wato annajashi kenan wannan lokacin ina fata wa a bai sannan hijira ta yi shi ne daga ƙasa ko gari na kafirci zuwa gari na musulunci kamar yadda mutane sauke suna hijira zuwa madina munawwara kafin a yi fathu makka wannan su ne kashirashen hijira bai nan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kana hijratuhu ila duniya sai kuma au ila mura'ati suka ce ai duka abu ɗaya ne mace tana ɗaya daga cikin abubuwa da mutum yake so a duniya suka ce amma an yi ƙara wannan bayanin ne domin a nuna cewa tana ɗaya daga cikin asba na yin hijira don wanda idan mutum ya yi kuma hijiran saboda wannan bai da ladan hijiransa menene ya sa imamul bukhari ya fara littafinsa da wannan hadisi kuma wannan hadisi idan muka duba kamar babu wani munafaba harara da wannan babi na bali ulwahi na fara wahayi malamin ce sun faɗi dalilai da dama dalilin farko suka ce shine ya fara wannan hadisi eh, littafin su da wannan hadisi wanda yake magana akan ikhlas domin ya nuna wa mutane cewa shi dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin shi ne ya yi nufin kirma ga wannan addini ba wai ya yi nufin ya nuna wa mutane cewa shi kwararre ba ne wajen ilimi na hadisi ko kuma yana da ilimi sosai shi malami shi ne ya nufin haka ba ya yi niyan kawai taimaka ma al'umma shi ya sa ya fara da wannan dalili na biyu suka ce dalilin da ya sa ya fara eh, da wannan hadisi ya fara ishara ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara rayuwarsa a Makkatul Mukarrama sannan yayi hijira zuwa Madinatul Munawwara kuma yana cikin Makka a lokacin an umurce shi ya dinga yin hijira yana zuwa ina ga na Hira kogon Hira wanda tsakanin shi da Makka wasu malamai suka ce mil uku kun ga a lokacin bisa mubashiratul wahyi mukaddimati wani shimfiɗa ake masa na wahayi tun hijiran da aka masa ya dinga komawa tun yana shekewa yana ibada har mala'ika ya zo har ya fara mafarki yana ganin ababe a mafarki duka shimfiɗa ne na ne na wahayi kamar yadda za mu gani a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha to shi yasa wannan hadisin akwai maganan wahayi a ciki wato tunda akwai maganan hijira kuma annabi an umarce shi hijira da kaurace wa mutane lokacin da aka amma ake masa shimfiɗa na wahayi dalili na uku shi ne wasu ga ce idan muka lura za mu ga ya fara da malaman yan makka malaman sa al bukhari abdullahi ibn zubair da su sufyan kuma kuma a makka annabi ya fara rayuwa hadisi na gaba kuma za mu ga malaman a mafi yawancin su a isnadin yan madina ne to kun ga sai ya fara da makka ya fara gabatar da makka tun da yake farko yanda annabi annabi ya fara zama sannan madinatul munawwara dalili na hudu suka ce dalilin da ya sa ya fara wannan littafi da wannan hadisi shine lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tafi Madina cewa wai hadisin da ya fara yi masahabai hudu ba da shi shine wannan hadisi duk da dai wannan ibn Hajar bai karkata a kan wannan ra'ayi ba na ƙarshe yake cewa a hadisin babu wani abin da yake nuna cewa annabi da wannan hadisin ya fara yi masahabai hudu ba a madinatul munawwara sannan haka wasu da suke cewa dalilin da ya sa ya faɗa wannan hadisi shine wani mutum kamar yadda sa'id ibn mansur ya rawaito da ibn jarir al wani mutum ne wai ya ga wata mace yake so ya khidba dinta wato ya neme ta yana son ta zai aure ta sai wannan mutum ta ce ta yadda za ta aure shi amma da sharaɗin sai ya yi hijira ya tafi madina shi kuma wannan mutumin sai ya tafi madina ibn jarir ya rawaito wannan daga amash yani kuma yake cewa karshen hadisin shine al'ashar da shaykhi ibn hajar yake cewa rahimahullah ta'ala a jema ma wannan tuskan din duka sun tabbata amma ba za a ce wai annabi ya faɗi wannan hadisin ta sanadiyan wannan mutumin ba ina fata an gane to shi mutumin har ya shahara ana kiransa muhajir ummi qais muhajir ummi qais Sabida haka ibn hajar yake cewa babu dalilin da za mu ce sanadiyar saurin wannan hadisin shine wannan mutumin amma in ma kafin ta tabbata kun gabe da ladansa saboda ya yi hijira saboda wannan matan ummu kai wannan shine bayanan da malamai suka yi ƙarƙashin wannan hadisi fa'idodin da suka fidda a gurguje shine kamar yadda al'imam musulmani ya yi ishara shine dukan ayyuka na ibada idan mutum ya yi su saboda Allah subhanahu wataala zai samu lada a kansu dukkan ayyuka na ibada idan ya yi su saboda Allah subhanahu Ta'ala zai samu lada a kai idan kuma bai yi su saboda Allah ba bai da lada a kansu ko da sallah ko karatun qur'ani ko azumi ko zaka ko hajji ko umra idan zaka ka ci misalin umra ko hajji domin zaka nuna mutane kai mai wadata ne ba ka da ladan hajjinka ko umranka ina fatawa bai haka ayyuka kuma fa'ida eh, na biyu malamai suke cewa karkashin wannan hadisi da za mu fa'idanta da shi shine idan ya kasance mutum ya yi abu wanda ba na lada ba kamar ci da sha da sauransu in dai yi shi ka yi da koyi da annabi to za ka samu lada a kansu ina fata ko da abubuwa ne na al'ada sai a fa'ida na uku da suka fita shi ne karkashin wannan jumla wa inna ma da kullum rikin manawa cewa gwargwada ikhlasin mutum da tsoron allansa gwargwadon ladan da zai dinga samu a rayuwarsa ayyukan da yake eh, ga baki daya sai na karshe shine wannan sanadin hadisin idan muka lura za mu ga akwai a tahadi haddathana a cikinsa sannan akwai al-isbar akhbarani Muhammad ibn Ibrahim sannan akwai an an a ciki eh, إنان أن أن يكي نعم آه، إنا سكان آه، تحديد أطيع السماء كي أطيع السماء أطيع أطيع الإخبار أطيع التحديث بابا عن أن أتشكنسا يسوي إيه، لأتا زامك حديث جباكي آه، أنسا وأطيع التحديث أتبي قال حدثنا الحميري يقمع أطيع الإخبار شين أخبرني محمد ابن إبراهيم التيني sai kuma akwai eh, as-sama shine annahu sami'a al shi kuma yake cewa sami Umar ibn Khattab saboda haka muna da hadis muna da ifbal sannan muna da sama zai karshe fa'ida da suka ci da na karshe shine wannan hadisi raddi ne a can malaman da suke ganin cewa wai kabarul ahad yusidu al-dhanni dilalatu tusidu cewa wai hadisai na ahad wasu na ganin idan ka so za ka iya aiki da su idan ka so za ka bar aiki da su wannan ra'ayi ne wanda malamai suka masa sarrafi a kai zance mafi inganci kamar yadda suka tattauna matsala shine khabar hadisi idan ya tabbata daga annabi kawai ya fi da yana fa'idantar da ilimi ne kuma dole a yi aiki da shi إذا حتى نظام طرح مثيل الدامة وانده كثير يوم البخاري لفعيك المثل معلمة كشار إمام البخاري يابو لحديثي ده خبر الآحاد فتح كتابه بالغريب وقسمه بالغريب فذي ذاك خبر الآحاد بنتيمتي من جنسي لا يفيد الظن يفيد الإحكيم مجتمتي لن يتبتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا فاتحان قاني ثلاثة طبقات ibn hajar ya yi kyakkyawan raddi ga masu wannan ra'ayin a su nazar dukkan waɗannan tabaqat din tun daga Umar bin Khattab shi kadai ya rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wai suna cewa ai annabi lokacin da ya bada wannan wai ya bada ne a wai a kan mimbari wai a hutu ba dama daga cikin sahabbai sun ji malamai suka musu raddi ko da sun ji mu wanda ya rawaito mana shine Umar al Khattab ina fata wannan matsalan kun santa sai sannan umar bin al-khattab da ya rawaito wannan hadisi har al-imam al-khatib yake cewa ba mu taɓa sanin cewa bai taɓa wani nasi bai inganta ko wata riwaya bai taɓa inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan riwaya wai musnada sahihiya daga annabi ba in ba ta tsarikan Umar bin al-Khattab ba shi kadai ne ya rawaito mana wannan riwaya daga Annabi kuma ingancin ta sannan wanda ya rawaito daga Umar bin al-Khattab shine wa Alqama shi kadai haka wanda ya rawaito daga Alqama Muhammad bin Ibrahim Taymi shi ma shi kadai wanda ya rawaito daga Muhammad bin Ibrahim Taymi shine Yahya bin Sa'id al-Ansari daga Yahya ne wannan ah, hadisin ya zama mutawatir saboda haka wannan haka ba ne akan waɗanda suke ganin cewa hadithul ahad آه، تفيد الظن نعم كرمته الباب الثاني حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا آه، نجا باشيني حديث عبد الله بن يوسف آه، رحمه الله تعالى الإمام البخاري كيسي قال حدثنا عبد الله بن يوسف شين التلميسي وبما مال من عنده كثني مال من حديث نجر مصر وعند آه، ينا الشيدة القعنة يحيى بن معين يكي تشيه وعند سكتي قوة رواية فكر فينا موطة shine wannan riwayar Abdullah bin Yusuf at-Tinisi tare da al qanadi قال yake cewa akhbarana Malik al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya ba mu labari shi kuma al-Imam Malik kamar yadda kuka sani dan Madina ne a Imam dar al Hijra an Hisham shi kuma ya karbo daga Hisham Hisham shine Ibn Urwa wannan Hisham Ibn Urwa abun ban sha'awa daga cikin malamansa akwai matarsa kun ga wannan yake nuna mana cewa matan da suna karatu ba irin matan yanzu ba in ba daidaiku ba shi yasa malamai suke cewa Aisha eh, radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana ɗaya daga cikin wanda suka firo yato hadisan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam bal al-imam az-zahabi yake cewa amma yi ita ta fi su yawan ilimi Aisha radiyallahu ta'ala anha eh, bin Urwa Urwa shine Ibn Zubair shi kuma ya karɓo daga abihi ana abihi waye babansa shine Urwa Ibn Zubair Urwa Ibn Zubair yana ɗaya daga cikin fuqaha us fuqa'ul madina as-sab'a yana ɗaya daga cikin malaman cikihu wanda ilimin fiqhu ya suke zuwa gare su a Madina da fatawa bayan shudewan sahabbai mun taɓa bayanin su ne suwa da suwa aha Suleiman Harija, Urwa Abubakar amma duk da Abubakar akwai filafi na bakwai din wasu na sa Abubakar ibn Abdurrahman wasu na sa Abu Salama عبد الله بن عبد الرحمن ابن الأوف وصنع سالم بن عبد الله صعيري من المصيب سيوة سليمان بن يسار سليمان بن صورة أنقذ خالدة وغير الأحسنت وأن سوني قدابكي شيسا معلمين سكدون كليسو إذا قيل من في العلم سبعة أبحور روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد أبو بكر سليمان خارجة wannan su ne guda bakwai aka dunkule su a ɗannan baitoci guda biyu za a kira sallah bayan sallah sai shiga shi kuma urwa ya karɓo daga aisha an aisha ummul mu'minin ya karɓo daga aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha aisha mun riga mun yi cikakken bayani akan ta Allah ƙara mata yadda muka ce tana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balle wasu malamai da iren su imamu zabi suna ganin amma sa iskaci su yawan tarin ilimi sannan masa'il wanda suka samu suka shafi musamman gida na annabi na cikin gida hadisai mafi yawanci sabai sun kasance suna koma ma'aisha saboda ita sai rayuwa da shi ta fi sauran sanin ababe da yake aikatawa na cikin gida da sauransu an alharita lalle shi harita bin hisham radiyallahu ta'ala anhu a Allah kara masa yadda a wannan babban sahabi malamai sun ce ya karɓi musulunci amal fati lokacin da aka yi fashe makka ya karbi musulunci sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fakala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ko ya zakarin Allah kaifa ya'tika alwahyi ya ne wahayi yake zuwa ma fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ahyanan wani lokaci yana zuwa mani ya tini mithlu sulsalatil jarasi kamar kara na ne na a rarrawa shi ne sarsaratul jar wato wani ƙara wanda ba za ta iya fahimtar me ke gudana cikin sa ba shi ne abin da aka fuskanta shi da shi wa huwa ashaddu alayya wannan hali kuma shi ne yafi sanani a gare ni annabi yake cewa fa yusfamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala a lokacin da ya zo mani fa yusfamu anni lokacin da ya tafi daga gare wato ya banni shi lokacin da ya tafi daga gare shi ya banni annabi yake cewa qad wa'aytu anhu ma qala sai in jina haddace abinda ya kawo mani wato wahayin da ya zo mani da shi yana tafiya sai in kawai Allah ya zo nan man da shi a cikin kwakwalwa na wa ahyanan wani lokaci kuma ya tamassalu liyal malaku rajulan wani lokaci mala'ika yana zuwa mana yana zuwa man da siffan wani mutum kamar yadda malamin ke bayani shine wa dihiyatul kalbi ne eh, eh, abin nan siffan da mutumin da yake zuwa da sigarsa shi mala'ika jigiri kuma mutum ne wanda ya kasance mai kyawun fuska shi dihiya mutum ne mai kyawun fuska to a lokacin yake cewa fa yukallimu ni idan ya zo mana a sigar mutum sai ya man magana fa'in ma ya kowal sai in kiyaye abin da yake faɗa. Khalid Aisha ta radiyallahu ta'ala anha sai Aisha take cewa Allah kara masa yadda wala qadar aitu lalle ni naga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ينزل عليه الوحي أنا سوكر مصد وحي في اليوم شديد البرد أرانا وانديك ميطانا من سن شنو في اليوم شديد البرد فيفصم عنه فيكما لوكة آه، إن آه، آه، شي ملائكة زي تفيدة يجريش وزي زي زي تفيد وإن جدينه ذاك ذلوكة كنشنسا شيني جدينه لا يتفصد عاركا ذاك لينا شدة أبن نشوفه da tsananin abin da aka kawo masa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu za mu kinsa maka za mu sokan ma za mu cusa maka da magana wanda yake mai nauyi har al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala karkashin wannan aya yake cewa babu wata matsala na addini ba sai tana da girma mai nauyi matsala ko yaya aka tambaye ka ka ba ta concentration wato kulawa kada mutum ya sa abin da bai da ilimi sosai an gane ko wannan idan kuka faɗi abin da ka da ilimi a kai ta shiga cikin waɗanda suke yi ma Allah da manzon karya matsala ko ya sauke addinin musulunci wato mai girma ina fata ana tare da a kwanye karkashin wannan hadisi malamai sun eh, bayanai masu dimbin yawa suka ce nan shin Aisha radiyallahu ta'ala ha ita ta rawaito wannan hadisi amma kuma asali wanda ya wannan tambayar shine al-Harith eh, ibn Hisham al-makhzumi shi kuma wannan al-harith bin hisham shine wanda ya tambayi annabi sai ake aisha radiyallahu ta'ala ana tarwaito sassan ta dingina shi da annabi sai suka ce suka ba da ansa da ɗaya daga cikin ansoshi guda biyu na farko in ma da kasance ita ta cire wannan sahabin al-harith sai ta ɗaukaka hadisin zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce idan ma haka ne to wannan babu dai Sabida kamar yadda muka yi da ku a marasilu sahaba babu matsala akan marasil na sahaba yayin da sahabi ya tsallake sahabi dan uwansa babu laifi akan haka saboda ka hadisin ingantacce ne dalilin mu kuma don ya tsallake sahabi dan uwansa dukkan sahabbai masu adalci كما الله يا يدرسوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم حتى الله يتجاه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان حتى كما الله يتجاه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة haka Allah yake cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wannan duka ayoyi ne wanda suke nuna cewa sahabbai masu adalci ne wanda ba za su ba sa karya ba sa tari akan abin da ba su ji ko kuma su rawaito hadisi na karya su jinjina shi da shi yasa malamai suka ce ko da Aisha ta rafa a wannan hadisin zuwa ga Annabi to wannan babu laifi sai na yi suka ce a'a lokacin da kissan ya faru ita tana wurin shi yasa sai sai kayan to ma'ana da ita ya faru kun ga yasa ta yi kayan to shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan wannan so ne an so shi guda biyu da malamai suka bada in ma dai kasance Harith bin Sham ya bata labari ko kuma annabi ya bata labari an gane ko idan Harith ya bata labari a shi zuwa ga annabi kun ga wannan murtad sahabi idan kuma ta halarci kissan kun ga a gaban idan sai ya faru wannan a gurguje malamai sun fi da fa'idori da kashin wannan hadisi ina fata su ke kun kalmomin wada an gane su daga cikin fa'idodin da suka fita shine za mu lura na farko akwai isbatin mala'ika cewa akwai mala'ika wanda sai ganin babu mala'iku wannan rafi ne a gare su sannan wanda sai ganin annabi wai ba mala'ika yake kawo masa wahayi wai yana tsirkirowa ne daga gare shi kamar yadda ayoyi suka suke raya haka wannan rafi ne a gare su shine akwai isbatul mala'ika sai abu na biyu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tara sahabbai ya faɗakar da su su kuma sahabbai da idan wani abu ya shuke masu na ilimi da su gane ba suna koma masu suna tambayar kamar yadda nan alharis bin hisham ya tambaya annabi kuma wannan haka ake so fasalu ala zikri kuntum la ta'lamu kana ganin wani abu ya shuɗe mana addini ka tambaye wanda ya tsara ka sani wannan shine bangaren addini babu wasa ciki ko kuma kunya ko kuma girman kai ba a haka bangaren shi sannan kuma fa'ida na gaba na uku shine babai sun kasance suna tambayan junansu idan muka dauki cewa nan Haris bin Hisham shi ya ba Aisha labari kuma Abu Huraira ya ce haka ya tara madarar ilimi bayan hadisai da yake sa karba daga annabi idan wani hadisi ya ji bai sani ba yana tambayan abokinsa sai ya karo da shi wannan haka ake so wani ilimi za ka karba daga malaminka wani ilimi kuma za ka karu da shi wajen abokinka wanda ka ga ya tsara ta ilimi ta wani bangare sai ka yi tawazo ka karba daga gare shi ta haka ne mutum zai tsara ilimi ba wai dole sai ah, sai malami ko kuma makamancin haka ba abokin kama idan ya tsara ta zaka karo da shi abu horera haka ya ce yana cikin hanyoyin da ya tsara ilimi sai fa'ida na hudu shine wannan yake nuna mana cewa mala'iku suna siffantuwa suna intikari daga sifa zuwa sifa kun ga nan mala'ika jibril wata yana zuwa da sifa na na mutum yana zuwa sifa na tihiya kamar yadda aka yi bayani yana da za mu tsaya nan idan muka dawo sallah za mu yi sallah bayan sallah sai mu karasa insha Allah bayani akan fa'idodin wannan hadisi sai mu shiga hadisi na gaba sai fa'ida na biyar da malamai suka yi bayani shine al-imamul al-khattabi rahimahullahu ta'ala yake cewa karkashin wannan hadisi za mu fahimci cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana ɗan samun wahala a yayin da ake saukan masa da wahayi yana shiga cikin damuwa da shiga cikin wahala haka ta yadda aisha radiyallahu ta'ala ana suke cewa na gan shi ana saukan masa da wahayi a rana wanda yake mai sanyi sosai amma duk da haka abin kuncinsa yana zubar da zufa saboda tsananin abin da ake saukan masa da shi al-imam al-khattabi ke cewa dalilin da yasa haka hikiman da yasa Allah subhanahu ta’ala yake ya sanya yake jin wannan nauyin wahayin shine domin a nuna masa girman alkur'ani mai girma ta yadda zai inaya zai kula da shi ba zai mance alkur'ani ba sannan a koyar da annabi da kyakkyawan tarbiyya kamar haƙuri da juriya da sauransu wannan yana ɗaya daga cikin hikiman da ya sa wahayi yake soka a wannan siga sai fa'ida na ƙarshe na shida shi ne malamai suke cewa shin wannan sahabin alharis ibn hisham radiyallahu ta'ala ana da ya tambayi annabi shin akwai wani kamar rashin yadda ne a cikin zuciyarsa ko ne tunda ya ce kefa ya ce kalwahi shin bai yadda da wannan wahayin ba ne ko bai yadda da cewa wannan wahayin ana saukar da shi daga Allah ba ne sai malamai suka ce a wannan sahabin ya yarda da cewa duk maganganun da annabi yake faɗa masu ba wai daga gare shi bane sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa amma domin ya ƙara yakini da imani shi yasa annabi ibrahim alaihi salam ya ce wai qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi to shi yasa wannan sahabin Ah, yana da yaƙini da cikakken imani amma da yana son ya ƙara samun yaƙini akan haka wannan shine fa'idar da malamai suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi mara rufe Allah subhanahu wataala ya sa ma abin da muka albarka din za mu je hadisi na gaba insha Allah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 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa madinatul munawwara wanda ya daidai da tsaya da watan sha ɗaya a shekara ta 2019 miladiya wato haihuwar annabi isa alaihi salam za mu fara karatun wannan littafi duk da ne a majalis ɗin da muka yi waɗanda suka gabata mun ɗan yi tsokaci ne akan abin da ya shafi mukaddima na sahihul bukhari can kwanaki da manhajin da ya bi wajen rubuta littafin da dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi nasa sannan muka yi bayani akan tarjamarsa a yau kuma da yaddan Allah za mu fara da farkon eh, babban littafi wato aljami'u sahih wato sahihul bukhari muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da za mu faɗa albarka kafin mai karantawa ya karanta eh, shi bangaren abin da ya shafi fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bangarori kusan guda takwas zuwa tara wanda zai fassara dukkan wani hadisi inda zai ba shi haƙƙinsa ya gamata ya dinga tsokaci a kansu na farko bayani akan isnad na kowane hadisi wato rijal nasa bayani akan isnad na kowane hadisi rijal na waɗannan na wannan hadisi tun daga sunayensu cikakke da garuruwansu da ansab nasu misali al-khuzai al-qurashi da sauransu wannan duka dole ne ya ba kowani isnadi hakkinsa da garuruwan da suka rayu da garuruwan da suka mutu sai bangare na biyu shine abin da ya shafi bangaren luba wato da mufradat kowane hadisi ya gamata mutum ya fassara ɗaiɗaikun kalmominsa masu wahala wanda kila ta ta sanadiyar sa insha Allah ta'ala hadisin zai fito karara a gane sa sai abu na biyu shine ya ta yi bayanin mutabaka na hadisin da wannan babi karkashin kowane babi kamar yadda malamai suke cewa fiqhul al-imam al-bukhari fi tabwidi idan kana son ka san fiqhul al-imam al-bukhari wato ka lura da ba abwab nasa babin kowane babi na karkashin littafinsa da hadisin da yake kawowa ta sanadiyar haka ne za ka ga al'imamu bukari ya ta hadisai sosai ba komai ba kuma sun da iskin ba batin ahkamul fiqhiyya na waɗannan hadisan shi yasa suke cewa ko imamu bukari fi tabwibi to abu na hudu kenan dole ya kasance kowane hadisi ke kokarin sanin musabakar sa da wannan babi sannan abu na biyar bayanin abin da ya shafi nahawu na kalmomi da suke bukata a yi bayanin na su sai a bangare na shida shi ne abin da ya shafi bayanin sam akwai wasu jumal wanda ya kamata mutum hiyar safiya a ce ya yi cikakken bayani a kan su akwai bangare na na na bakwai shine abin da ya shafi a sharhin shi hadisi dole ne mutum ya kyakkyawan sharhi a kan kowane hadisi da risalan da yake isarwa zuwa ga al'umma sannan bangare na takwas ya istinbat istinbat a hakamin a ƙashin kowane hadisi ya gamata mutum ya kokarin fit da fa'idori na cikin kamar yadda Sheikh Salih al da dama za ku ga yana wannan isharan akan cewa musamman mutane sun ci fa'idanta da fa'idori na hadisi cikin hadisi haka kuma da ayoyi misali istinbatul ahkam wannan musamman ga magarin misali wasu ɓangarorin za ku ga sai ɗaliban abin da ya shafi isnad na mutai bayani da sauransu waɗannan bangarorin saboda yanayin girma lissafi da kuma kwanaki ba su da yawa gaba ɗaya yanzu a za mu yi ƙoƙari mu ɗan yi tsokaci amma kaɗan kaɗan a waɗannan